نعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مقيم سليمان فهمنا جمعنا شيشي بكوشيجي يدجي الله سبحانه وتعالى نقويك عبيتنا فانتوك yana yi wilaya da shi ya daji ya yi gini shi mai ke dace ya mai mina shi ya bayan bakin gona ke loke shi da ba mawuyi kafin kayi su ne ne masu kudu da tsairu tun da mai fi ka kayi so na ƙoramun shi ba na ne gefu ba ne kuma sun na yana ƙora ba ga abu ka ma zai fi gomin da miniya ci shi da su kudu da tsairu na zantar su da labari da yi riri ina ga wani jiki ko gano da tashi zai jike fahimta wani sarraji makinci man da ya kaka ya kuma haƙuri su kan fi fayarwarru jirgin sai waga yi kai da shabai kan da shirki wani kasance za a yi zaune jari ko zaune gida waya a fi da ya sunan amma babu a shi da sunna fasikun gyara a madaina ya yi cike cace sunna yana rai aku jiya aku kacina wallahi sallah ngala ya ga al'ilmu ilimi ba yake in don ji wa mai ji wallahi kawa katu uzuri da bore e muna wuce wa manna wai ce mi tuda na na sofa su na wai gore sai wa da lita fi gan gawa sai an ma sai da yau an ma sai da kama kure ji da wasu ya man shiga ike su in e, shi ke tubo wata yi man shi jauna ngai ne zai ko ngai ne zai ko maulidi shi kiwo amma yi ta kasu na su ne zaje ba yadda da yan na jiji ba wa nabi muhammadu da alaihi wasallam to haka ya ka mun ga gidawa sun mai na wato mai da kasu na yashi zuwa ya hore mun ga a wato bai mu ya bi amma idan na wai jika to wace ke je za su wato e mage magewa siya zana bai san tunne wa da shi kuma musamman kamuna sun ci da bai bayar. wani kan da ci zan ce la gaskiya kiya ma muna cin ce rubu la ci gaskiya a ce bikin da a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum inma nahnu mustaqibun lole su kuwa aje zai yi ne ya ce da inda annabi Muhammad ji Madina bal munafiqin Madina cewa wato makka ce a dukkan su an yi da da su yi kiyaye wani da kawo kai da ilimi munafinci madabi wani gaskiya a yana da gbogbo wani iya da munafinci man dole na wajen lamu suna kyau wani da gaskiya wai wasa addini na dulu wani in wani a to in ji wani addini a e tumman man dole ya balle ko yi walau aya dai ba mu yi gare kin da so shawani ne amma da mun da authority abin da a fi dangoci ko tun ibadan goci ya wuyi na ce ba wai to shi ne ba buru jama'i mutum yi gana yi wani yi tun da litafi na mai litafi na kai ce a fi da yin shaba wani wato da yaki da yin sunna wata da yi ngala karshe litafin wa wasu man daga wani hindu shi ne wuka ganin ku ya kafa ya ku fata na yaki da bidiyo a da sahaba na muhammadu na nabi muhammadu lawa ne ga idza kasar dara ya sai azihi bai ke yamma wani gube ci yodin ji guba ga idza masakasta dara ya sai azihi fa anta ala khairi sadiki wa tuki wani gafe bai ta na ji biya ya gani da gidana malaman ya gaza ya da yau bi ma'ana idza sakatta wani gafe fankurta lada ya sai bi ma'ana ya sai ya wa masoyi azuri a ci da na biyu bai da gaskiyo har bai zo bai dana wajen ga ya daji durin shami tu ga fa'anta la khairu wa tatti a ci da na nabi muhammadu wuna sabitu nga wai lalle da yawa to yi ga mai fa da amma wajen ga shi shi ki ga wai sunna ta ta ki da ne ba wallahi sallahi wa ga da kuma akida jiyona wa da babu qur'an wani bai bi hadisi ya da muhammadu A alaihi man na ji sharayya littafin na wuce mujallar da guba littafin da baiti wuce da guba da wuce da mai ne yi wa cikin gurguru na ya bani tushen wuce amfani man da kalita fi na na sun yi a shek abdullah alhafi man koya hadisi wani gawo na ji mai ga alhafi bi na yau da fuska ta hadisi ko ba ji ba ke gun kafir nan dole ne jin sai ga alhafi man kwaya hadisi man kwaya tafsiri man ko mu sai yi ne tarihi gogon shi ke neman shi ne yau ga kutu kutubu sita ko to ba ku da min ya mai kutu da kuka wannan kasu na yaji dawo da ni zai ba bayan mamu shi ko ba? E ya na mun ya yi je ba da yi e ya pako da shi kun ce ku zai yi na mun ya yi je ko da mun na kuma yi na a ta da ki da wani na shi a cikin ajin na ya wuce jama'a mutum shi ni ga ne ko gurgudu ya man na da abokan da yi yiwa ga manyan mutu da بسم الله الرحمن الرحيم متن منظومة الآهية وعدلتها من الكتاب والسنة تمثل بحبل الله واتبه الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح من يا ويجي المسلمين أبا حبل الله kefa bi hamdu lahi man yi ji fasara kan ko ci ga qur'ani ko ci ga musulunci amma fasar musulunci ga sama musulunci ma qur'ani ga ruwa din fasar ma nan ni ga so bobo musulmi la ki hamdu lahi ni to shi ko sadi huda wa mulani su ba zai laba wiyo ga ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani da wa innaka lata'di ila sirati mustaqim wala takun bi tiyan musulmin don du tiya din da yin sanadi yin sanadi ne mai bai babu bankuro da ya bayan ibada da da ya alkaru da ke gai yi teji yin sanadi ne ne ya sun da gaba ne bai wasa tuna yi sa al'amari bidiyo wadda da ya ki dan shi na nabi muhammadu musa habuja bankuro ta da biyo bidiyo ga musulmi yan bidiya lissafai ne lara ga yan bidiya ne daga na bidiya ki da da ci da misali mini mai so na dawo wa ki da da jaji adiye na ganin don da suku ya alusai da ilman su alfalat Kuma le mu da ki da ku kwaci da a cikin ki ki da da mu ja da gudu dirham man duyo ya ki da da da ga so ci da da ya ne mun tsaya tocin na nabi ibrahim musu ya nan fito ana yi wani a cikin ruwa shi da bege Jam gudu safuwa yi duka cikin suna a shi da bege ga hau ibn kayi ne man ga shi da bege na cewa gudu duba da ala cikin yawa eh, da kuma hukunci da gwada ebu da zawon jirgin da ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam man ga wala ta ku bidiya ga kara da ya ci dan da cin da sunna ba da ya lobo oraje na bidiya ba wuri gida wa sunna tu gogo ke ga wayo e ba ji ta ci da wa sunna wa da ko da ki da ya bidiya kuma ni da fahimta ne laza ya yi bayani sai asa ka ku da sunna da zamana ya wai eh ji da wani lafiya sunna ne ya ga lissa da sunna siffa ji dabo zai ke bai da yau kabu da nufa ya lamu yau na sunna wa ji ta sunan shi a man dundu in ji ya sunna gudu a ga sunna wai yau za ni dundu a biya wa bai Ya ki hakin mai wani ba ne an nufi gaskiya ba bamanci amma yan bidiya shi wallahi sallahi idan mai siffa shi ba ta sunan shi jina ba ne siffa yan ya shi jahilci mini sufayin bidiya shi bai ga ciwo ba nan da kafiro mai ba hukunci ciwo ba ga ciwo ba mini sufayin bidiya shi ya tulo bai yi na dai yin da man zama wani gogo dole o ga kuke bakin da shi duba kafi waye sunna wani wayi sakawa gawai ko jama'atu tablibi zai kusa kazare zai mai founder ne muhammad indiya indiya ci sufi mu yan kabari amma wa Allah ya nan kwa inda ka sai in sun zuwa ya mun da yake kuma sura tora so da mai mutum ya ji ka su yi kike ne kun dan shi mawle ke ji ka su ka su ku ki a kile kun gana shakko ga dai ne ko so shi na zai go da litafi kwankota ya fi da kun da goyi kai kaga no le mun zuwa da shi shiga kunnan da na abuna alwa dini gbogbo wala ta fi biyan za su ne sai da ni wani la'allaka tuhmin wujiwo waga ta kunna ta fiya da bide waga ba waje rubu kila man ci dalla Allah ba mai na wujiyo lafazin asaraji e di fata wujiwo e wakibo wa ce bidawa sunna da yin aljanna wa yare azai guda fi da nan wa e bona wato da garanta annabi to koji naje da su ko ne san to balulu aljanna ba da ga wani zanna ne so ku amma ki so ci jaye da yau wai da unana ragaban wa rahaban wa kanu lana qashi ya da unana ai ya abuduna na eh wuye lami tuba wuyi amma bai lami tuba wuyi tudana ragaban eh wa aljanna wa rahaban amai suna azaba bugo sifu ne zando da yake suna na ga ga wani suna ne ga yi da aljanna zandon da take na kafiru ina da la yi mutu shayi ko ya fita shi ga malalika bin musaddimu wa yuga al-hukm bi ghayri ma Allah ita fi wani kisaran abu abdurrahman bundur zai zai tuna mukaddimu wanga hawari da guba a sai da yake wasu masallacin ta zai nuna ga zan da alwa na da ga da ce wani ba ba ci sai no ga aljanna na toci na ardu haka ardu samawat wal ardu na dawo nan je waya lo mu sai da riba da ya lalle ne toci ga wayo ebi eh, dikia da gogo aka da ba ya yi jo mutum shiga wasa ina aljanna la'allaka kai shan masu tafiya wasu ibn ibrahim sun zama ya nabi muhammadu sahaba da sai da ya je gina da jami'a ne ba za a yi gini bogo da mai musulmi cewa shi da wasu bi otoriti waga ya ji sunna otoriti da goba ne ibn wacce wa gumi da ina wallahi tallahi la ilaha kiwa su ta turu wa ina hadisi da ya gaga ya kiwa ta kitun gure amma kaka suna lamar haji ba ya zama ta kuɗe biyo da ya kafi suna lamar haji ba yin ya kafiri ko na je mutum cikin amerika yi ba ce ta godon sai ba ni kafin da ta sai ba da ya kiyo zagin da ce kafin shi ga buta tuwo amma mu bai su shi na yi yi mai ci ba mu kuma shi hana mutum shi na gashi gugu sai da shi amma na su su ya gina kuma shi gobe ya wuri annabi za ka yi masa shahada don wani lokaci ne zai kuma gogo ya kuma shi da yanku zan gaske na ji faruwa da su ne zan zuwa yau ne na ji da na wajen ba mu abin na yawar wallahi tallahi wani ya gwakwa zai ji ya sunna ci lokun da ya izala na da ki ga mushi da giga daga ne ya waci e ba ta ci e ko ruru ne gaba a ci da gwatsun na da dawon shekar bakar gudu a cajin man kunan da wukar gudu su da yero gogo ikarayi ikarayi zan da shi mada su bokan shi amma gwatsun yanzu ba gobe da bokan ni ga wace za a ga yi musulmi go zan da kya zai yi na jinsi shigin bukata na daro kuku igwe da ya ya fi amma zai yi labarin da والله الكرام سكوي باي خير القرآن دوا تسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ya gwasu ne bayan so shi bai ne ga kan kirkiri ba abu man da masa bi aya ba ki ga ma kuma rasul fa zuhu wa ma fantahu man aya ne kai da shi ko ne wuwa da dole ne mutum ne lami kiyo ina da Muhammad bai ne ta da man da shiga bin wasu ya sani yin yi ƙur'ani na ya daga da shaitani yi shek fauzan zai gaga ɗaya da ya shiga wadda ajiye bukata yake yawanya a hadisi ya hadisi aya ƙur'ani kuma ke gaggama ne ya zo sai kuna ƙur'ani ne ga kuma ya kiyaye na zaga ya gaga wa ma'ata kuma zazu ba ku shuru ina na ya biya ya bayani gaggama ne ya zo ƙur'ani ga da yin jaddon wucin ƙur'ani wucin a ya buci wuya ya ga mai a hadisi ya mana kungiya mushi ya ce zafi ne. so da ce wanda shi mai yi sa shi Kaduna dan gungu tafsiri. wanda sai la tafsiri ne. A daga an yi da gari. Amma daga tafsiri ji gungu ya daga wa mu da gari. Ni da ci na ji wa su da na bawa je bayanin. a akida da biyu su kuka wuce. sai wani lokaci wajen maji ya lami fa da yi lokacin da yi magana da shi duba idewa da yi fahimta ya mata ne na gwargwado yi fahimta su ɗagon wannan yi wazo kuji bayanin da Bai ke ba baci man ga wadin bi kitabin la eji adini bi kitabin la ga zai yi littafin socin wasu na yi lafi dan da ya ahadi shi allafi hadithu kici yau asad na jihadi tabbata biyayi an rasulullah daga bakin shiko gwagwan na gwa su zuwa ilku maudu zuwa ibi fahimta ko a ga hadithu na libe daga bakin shiko ko da hadithu maudu zan da su yi kawo zuwa ilku illa alu kanju benne kawo gadi gwaga wata kawo magadi da biyar kawai amma ibada na bai yi ba ta wuce ke al'ada wani ce ba wani sunna da ibada wa yawa hadisi da man amila amalan laisa lai amuna ko wa raddu gogo man da yi da yi bi ne milatu so ci dan bi tuci afi allah wa afi rasul fa in ma yati annakum min hudan kuma tabi'a guda ya fada ko alai wa ya zanu, wa afi allah wa rasul la'allakum turhamun gogo wa ajiyan manna ya gogo lan yo tuba wa min kan da wa gogo na ina kaido man doro na ga wani kawo lami tukpa wa wa jina na ga mi jare ibn sukoda wa fi ullah wa rasul la'allakum turhamun a ah, ga shay dabbo na waga le ba u ba waga jina wallahi tallahi fa kaida qur'an fa to guza bogo the confidence ye no tatu we akida wani a ga shay na labawu be a wona alala ya mutu so ko ta tu da kaci je mu shi je mai da zan du ji kaci e wala zan da ci ya fahimta ya zo ka sa zan da ci yo ya wa da to alkhairi jare wallahi tallahi zan da ta fi yo kana wani je kullana wani je wani ye da yebo ya fa zan da ci na mutane dole ga akida da biyo ne za zabe musulmi shi gale ga samun da cina wata na gala waje lato waje zai shi tabo a ilato a magana wani kuma adiyo ga wai ade bago gawe ade alkhairi gawe amma ne da be zawo ne da be ne e bune ya zai kibon so ba ka ya woga logu shei waye e wo be àwọn ele de kunna na mutane lu no ne qur'an maga inna allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ndo ci zo ga ko ya wa le gora woga ajiya woga ina kawa ta kunna mutane ci biya wo yo kan ga ya in biya da ya goro shi da ya ji kafin na gufa ta da lemma shi ne sai na abubakar lemma shi ne sarau har ruwa ke yi maka ya da habasha kula ba ji da su da su ne shawar ɗan doshi wa shi hukuna ga wa gafi ya maka wani jeba in ci da zina da ka ta yi gawa a cinye da ya gudu kawo gida bejo sai na abubakar su sa fiye ya shawo a ga a yi da jima ma qur'ani ci katabun wa rubu salla katabun wa rubu wanda kuma masallaci ta ci da mawa karshen na abubakar fafaran da ya wazo zai da misali ba ta yi naji misali yore yanzu oga ya yaushe shi bi kuma ta yaki da sun nauna kewa guje zai yi shigo wallahi sallahi a da ne ta zuwa Kuran na tuni ba na wuce wani ba ƙura'an ne a ga to wani dai jikin wa jikin za ji ka zama rubuta da yau wa za ji lana ki da dubu kuran na wani bana da ji damuwa wa da ya ji tafi ya ji da zan su da wani hannun goba ba faran nan ne da wani sai tiji sai ba kuran sai tiji sai da su a ga to da na jikin shigulu shakuntu shi shi ne maka da gato rayin na waje ba na waje wani gato su kuma jikin yi. sai na abu ba zai ba da zanci ita gudu jama'i musulmi shi itsa ba wani toshi yin ya santi na wajen gan lambe na sahaba na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya yi labarin su wata mutsafi ne ga kan dondo na ga gwaka da shi ga na ga sai na. وإذا مروا بهم يتغامرون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ولا الصحابة نبي جافي دغ النبي بوغو نغواجي سن منا دا غواجي دا عندي كم واكاي دا صحابة نبي سو كواياري دا زغوجا يو إيمان دا بينا أنا نغا بيايشي بوغو جماعة مسلمين musamman baruku ibn baruku zai gwaji ni gwako zaru su shiga ya shi su mama bai ba wuda su ibn zanzan da ne ji sunan mai joji da ilimi na hatta ya manci tewa ga alkhairi jimna in ne na shike kun ga ne ga wani lokura ya waya muso tewa ga boji waye waye da ya sha waye lomar zai shida waye ji kaza waye ji kaza ka bu ga mutu la muso tewa ga ba ya jimna ta gogo yi gashi shi su mama eh, an hasita anna ashabal والرسيل كانوا من آياتنا عجبا ولك الشيء بارك مشهد توجد نحن نقص عليك نبعه بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وضبنا هدى كركشين آية نوع كثير قدوان جنوش ga to kin da na sabu kafiri ba ku jayo ci gwadi ni ta ce ku na zai jikan gana da bana dikiyar ga ta sahaba nabi Muhammad shi gwakwa zubaru ke da ya nusa da zaɓe ya ta ga fita shawo na islami tuba wa nabi muhammadu gogo baru ke da laji to gogo ya ji su mama ita ya bitu fasikanci ya je za su kuji ya mali ya suke na tosha shi ya ji su mama elo ke ya ji ya arziki ji ne na karface ji amma ya zo da tafi ya lugwa man da ci fere mota a tiya ya yi wa elugwa so ko tuci mu da guda lamari ne su so ko ga wata ya nabi muhammadu amma wa gabe ga wai ke bi sunna ce bi ta ku banci amma da ci dalili wai wa gawa ke yare ko e bune da ka kwa da yau da nasara ma da su kuci da ya ce man ga wa kul ghayra makhluqin kalam malikina ya waye min mini aqida ne wa dun do na yin su mikirkin musana sai diga Qur'anu fa da kalamu malikina idan e, ya soce mu ji ga alita ibn ali kungiyen jami'a na cikin qur'ani yake yin hadisa ne a zai gudu rikin da zuci zawan gini man ji jarar da ki da wuta mai bu lokacin ya lami fa bai man ga to yana lai go go akidan nana bi zalika dana al asfiya wa asahu aqidan nana sai ga ji dana dana in ga zai go jajadi dana yi dana na e ciki ilu malu asfiya wai ne da su ko fa sana akidan qur'ani kalamullah za a lobe yau wa afsohu gama ji bayanin da wani ke na roga fe man koye ji makanta wace wo bayani wani ga tuma ji ya ji makanta ji ji ya zai ya tsoba wani ya fe da munafinci da waje ma ebo ne ya zaji fi zamani imamu ahmad wanda ja a fi da wangin na suna a make munafinci lagwa inda ci da adiyar tun wali gara wa ga yi tura umar da na ega soca kin da dai wa je zaji ida to da nan doci yau etu ya doci naji ya ya ga kafira ma ke la ga musulmi dan ya kida sunna wani al kibla ngala imam ahmad zai yi akida baina baina nan ga akida jami'a ga su da sun ko ga zai yi akida ga ya doci naji ida ya ga kafira ma ke la ga musulmi dole baina baina ga to a aqida wanda zai yi kafira ya wani aqida ne ibn na imam muhammad da cewa sunna wannan nan ga ibai su maguna ya ba? ga wala taku fil qur'ani bil waqti qa'ilan ga se al waqt al zai yi na na ya lobe ina a ga galitu ya amma ga ne soca kin gonan gai ina dalili ta na ga ga se qa'ilan zai gaga yakin al waqt ko nan ake bawli dana mun ya lita halittu ya wajen waga ke ba wani nan ga to kama tala hukuncin zane na jawo to na zai ga ganna na mai kin da na asba un hijab zai zai lamu tu in yan sofuwa na nan akida na wani gadi ba ga qur'an wa na ga hukunci ayi ni wa abdu akida na raya ji falo ba na gai alita ta ga qur'an ga hukunci zai yi wa kifana hukuncin ni ke da gabe shi shi shiga ezocin e na jide a ji kafira a maji musulmi ba ba to wabe zai hawa rigi na shiga kafira ya wani waje rikya wada ji katun ji killa mai suna shiga waya ga kafira ya katun gefe sarari littafin na ke gisaran wanda wuce kube zai je laga kafiri na ɓata wanda wuce kube da shi buwa na jihar lagos sun wace lega da dalilin maya sun zai jeji fata ba har man wuce kwando ce ga abu laini ne ga wa taba geza ta ce musulmi jo ga ya zuci na da ba hukunci da doka soci na yi kafi da sai zai da sai kawar da wari wajen hanyar musulmi ya kikin ga ya e sun na ji fata gabanin na ji fata ka zai yi sallah ka zira yau ga zan zai gaggafu shan ta ce sun na ji sai kawar da wari manyan sun nan don doga e eh, kona kaida shi kafin ruza, zabi kafin kaida ji shigo da jama'i wani jigga na ga halin ya ga daga na ari wallahi tallahi mun ji kalita fi dan shigo da shi ke ga mai sun da ji tata ya cin ci na ji fi demokrata na ba hukunci ga a kafin ya sai mai ya kawar jawa ji gbogbo wa wada wa na gaji ke lokeji ma e wani wagalita fi mai sun da ji tata za a dina yi rayu ne kawai ga wa ga demokrasi ga ƙur'ana kawo ma ga wata ta yi jayin cewa da yayi zai zo Kondishan ji gabo yin mawani takfir wani yi zafi ta jire yawa dole kondishan ji nuna na ƙur'ana da hadisi ne wajen man da ke ce da shi shigawa so wuce yi katun na gefe nan amma ya gwada sarki ya na yi ne amma ne wajen mai musulmi jinnu ji ba a cikin da ya yaya yi ko za a da su mala'ika ta biya biya zuwa yaya yi to isto da koji da kaci bi on walau la taqullahi nas ba'dahu li ba'dhi la fasadat al-ard kuyi to da koji la sai gwa ka yado jina da ki ganiya gogo ilaha kuri to shi yayi e eh, mai wala taqul al-qur'an kila'atan ga kara shi shi da qur'an wali sai so ciyoma fa inna kalam allahi bil lafzi yudhu gaga gan kira atan ka to sun mai banan halka li ta gwamu yau wa ga bismillahi rahmani rahim na wajen ali tan no ciwo ga ga kara ga ga mutum e kuna fa inna kalam allah wal qur'an yana ga soci na bin bil lafzi je gubane gautiya da na. berena yudahu babu ma ma'ana wa dukiya babu ma na qur'an yau e kuna ka ba wa wa ciwo wace ne kwana a mai da na gwawace wani suku manu ga su yi yawo gwawace ga yawo sun biya ji fe ke fi gwaga ƙor'ano to ne gbana yi ha gbogbo ahun sai alita kin da nan sai alita na da cikin kun ji akida ya bai ke yin gurin ga ya ce akida waro ya ce ya yi soci kun ji alita fi gwaga ya le soci ya yi ba ya ba aliyu ya kuba adi ta ci kun ji sufa ya yi na gida ya yi su kwai gijo a mali to ku ake da kungiya na gina su kwa ya layi ce ba kuma ya layi ta kuma fata shi ba da zama na wasu ni na gida a liyan ce ba ma liyan kuma na ji da liyan da ya annabi musa alaihi salam yi bayyana wani na wajen rini an zuri lai ko ci ci gama ga lantara ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أغنى دي سوچي غوغا لن تراني لن نفي يوميا المعبد جبل لن يوتو قوالي ما يسمى لغا إن عشا يقول لغا نجم يفتر القرآن نجم لغا إن جبتابو إذا إنكم سترون ربكم يوم القيامة يعني سوچي فكيا آية كيف بي كلهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد mazin da man jikin fasara don gayi yadda ya toshe min da min amon rukuf na ziyada ziyada don gayi yadda ya toshe cewa duk fasara ayan nan yin wujuhun yau ma ihin na zira ila rabbiha na zira ta kaya na jure wubar na ya le toshe mukiya sai mai yi ga wani man wallahi tallahi fa'in ta yin ziriya shi zan don dorshin akida suna na wabuwa wubo ban man ji katu amma a kida na jigo a jiji da jo na katu ko an ta da yo to da gogo ce ga wallahi tallahi man jiji wona gami a gajin taraya a ga da man la da fiya ba na kawai bai yi shi dukatu na wazawa wallahi tallahi wazawa zamala sheik salih ko zan ga waye na wazo ya sunna babu katuna wa ya ja ibi a kawo ga wai suna wani ji katuwa yadda na dan bidiya gana ga ngola da ga dan bidiya wallahi tallahi billahi illahi jaga wace ni tu ibi wani da alkibla ya shige wa bai mai hallo nan man majma suma kun ga ali annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ga to ci ga wa ma ya fiku an hawa in huwa illa wahyu yuwa bugo jama'a musulmi ga zo da kasuwa ibeke ke katu na ji suna wuyin ya katu na iga ke zo waje wani ji waje wani jaluwa wani ya ji suna waje wajen ya emanci wajen ne ba fabe waya waje ji diman don zoya bolo-bolo daga gama gobe yi ne waya wala kan shi ba ta da cikin wani yadda zai ji faruwa ta ci zai yi suna musamman santa yankin rubin layi bidan wai zai zai za sun wayi layi wala kan shi aibu fitina jilajilo dole ne yi da alkhaira ila ga wani bi sunnu a aki da hawa da jawajila ya yi dalili so inda dalili a wani a da mai gawun shaida ya ibo ta su banci jiyaman da ce dole ba na bi sunna dan bidi wuyo ibo na ji na bai ta su banci a ya kawo wakya a yawo da amma lokacin na gabe wasu kan tun a da na giya wace gan na gawa da wani wallahi tallahi da ta ki to ce ya ibo na hawa zo bai وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سوش ماذا لكن يا وتكي وما ذا يا يا من جيري e wani nan man da shi ya ce ne ga mai bidiya ji wallahi tallahi wa gaddan gwai zai jiga yi sunna na yi e wani mai da bidiya uga le ba ya ji makaranta wa shi tuka ya ga doron wa lube ga doron wa magawa ya ji sunna wa maguga ga man kaza ba adda ga na wa shi tuka ya e waje dan bidiya bal ya ga yawa biye ibn sunna wa dole a mai sunna ta su kuma yi bar khairi ya wuce man ga wa kul min aqida na wasana ya dan ya tajalla Allah bil khalq daratan mu'mini ji alita ji naji na guruna ali sociye wani kafira ali sociya kalla innahu arra bihim yawma idhin lama tudu aka ya sociye a ka a ne a bugu alhalki a bai mumini zai yi da ne toci a ne toci ya faki ya ya tajallalla toci ga tula ya mumini jarakan bamba kamal badul kendo ne tsafugu da kuke tsafugu da muke tsafugu ya tsawa da hannun wuce ga sai kendo mai tiya hila kristian farko sai ga buta buta ga shi ya gaya ne toci la ya fa toci ha tsawa

aya na ilaga ta koda na fa'ida na dabaran ga lahu ma ya sha wani fiye yi aljanna ce yin dundu na aljanna wani gashi ya wala da ina mazin ji ma ke biya fasara yin mazin ne ba mun tafiya yau gayi ru'yatullah a lito shi yin gayi mazin ji walaisa bi mauludin idiga tun awani ita tuzunu na riga zamana ya ma insha Allah ibu kasuwa yi gurgudu wani cike ba fa'ida ce da lura da gina mashi ya na lokaci laya kafin da ci ga ba su ko a kafin ya wani kafin kuma ya zuwa lokacin da shi ya ga gudu walaisa sabi mauludin walaisa sabi walidin min da ya suna so shi ne yi sai juye ga rai sabi mauludin mu na mana sun gina mana walaisa bi walidin mu ke yin da gina وليس له شبع توشي دي الأنبياء تعالى توشي على تو المصبه توجه جيسا إذا فهمت فسر ينقل نبانا كتب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لو لي فسر سورة النجاة بيت من الجاهلية إذا فهمت وقد ينكر الجامي هذا وعندنا بمزات ما قلنا حديث صحيح nga jahamiyun nga iza hulu sofwani kendo man ga fila zai kuma fata ne juye ba kya ga kadiriya a da man ga ta kan sha bu wa na hannun ko ba ta ga jami'i ba do ga jami'i na zai ta kida ya ja bu da sofwana da to ne a kida da ya je guna da mu ne yi ga yadda ko shi da goyi shoto kwana ajiban nasarar jari sama ya da ita zaba gini ya gwanci tsomtsom ye gwanci kalawan da mun da shi ku da yi ga ya goni a za ya ci bo e ga nai da mun giga ya je so shi ku mai ga yi ishara a za ne roba wa inda na mai bai bayi na juta ki da ya sunna wani bin misaki ma kullani ne ne kagoya da boro gaskiya bu ma makon na yi mai ji dawu ga ya ta zirga Allah da kawai jaratar a litocin wiki ya mai ki ka goya yi yau ga hadisi musawirin hadisi na yi ban ba Ka kaduna ga yi ga hadisi wuce hajji wa gazi gobe wa gara wa jaririn a makali muhammadin jarir buna abdullahi albajali mu ga yi zai go hadisin na bin amma kali muhammadin min higga jawaya ibi muhammadu gula bayan yake da wuce gaba ga fakun ga ya waye yin musulmi misla ma kadkal dojina annabi muhammadu Gari. fi za ka itti alamari ne da toshe canje wa gadi zuwa ki annabi ga innaku na rabbakum Yau al-qiyamah gogo na zuwa mu yi akidai musulmi to hadisin shi cita ko nan ga an jarir bin abdullahi al-bajali radiyallahu anhu sahaban nan ga mun ciko da kai zaga su da èkàn tó ní èyí ìṣíbọn náà náà tẹ̀lé ṣẹlẹ̀ anáhùn ní àníyára egun kó ẹ̀là tuwé fẹ́ kógun fẹ́ yàmí ní ètò kí ìyájà sára dè jíza bẹ́ yóò lẹ́ haramu ọ̀rọ̀ náà fi dé ètò àtúntò ìgbẹ́tò èyí kí èpè kẹ́ jíza túṣọ yàá yẹ kàyírí nà yẹn nìyà yàwó sọ̀rọ̀ ya bebe shi bai ba giza a yi tibi na kan ke da wai zaga jana'iza ya ga yawa gwanon ruwan ya ce shi na ya ji sadaka ya ji kushi ba ba ta da ga wani ne sallallahu alaihi wasallam yana zai di faruwa ne a biyan shi shi na ga shi ke so kudo ya za su ya sai lakabo dole ya gallin baji zai gashi gogo a ga wani wannan wala wani mutai ka tudu al'amarin da na yi zai ne shi ya ji ta shi da bagan da shari'a wannan yana na yi kanaga tuje yau shirya maga abuwa biya ya wai isna wule ali jafar su'ad na gama yi suna yi makwabci ta guji da ubiri na da yi gogo sahaban shi kunni gaggaga e yau to shi gida ya suna yana na yi ga janina mutokin gida ya aliya e yi ti gida ba bu ne ti gani da ko kata zai yi wani ko sami minti minti guba sai wace ko ga ladan ta biyo dinan manga ga hadisi no biya bayin nan ga kunna jilusa inda nabi sallallahu alaihi wasallam ibe ya kaji ba nabi sallallahu alaihi wasallam wando ci ibn nazara ila al-qamar annabi sai ci lelo eto lailatul badr mu mace ci ka ci na shi ai ga ayyamul bi ko kuka da wani ga e ayyamul bi na e ko ja yo na e ko la da ba ku لم يكن جي أبو ريلا لا يجي كورونا وكل تازم لنا تفقود بكي تفقود تفقود مين تفقود بلو كتشمش لا نبي لا يدوسين بقوي شيء النبي كيف يا الصحابة نجي قلوبا إذا أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر يي يعني تو شيء يقول يعني كان بدي يطيب شيء البدر يعني mangawa ga wa kar yumkinu jamiyun aida yaminau mini akida da na jami'a ji ai wannan manna da tafi da yutiya tun shi ta farko yin hijira ba zama la lokaci na abu na hijira da sakani ya shi tun ke guba ban da cewa guba wadi guta wallahi tirki sanin ya afta hijira awu dole ya wu ma da safiyan 100 ne farko ne mun jami'in ba nan wajen da adini wannan to idan mai ga ga min yana kirin wa yunkiru jamiyun aida ya min nahu wa wani galle ki e gogo ne to shi e gwagwa ci fa ne so shi an kunni ya bai ne wa ta ya dai e gogo ba bai to shi ma bin sawabi san tanfau ai tanfau ne fara bin sawabi da bin yara ta ci ngala gaban ya da mu mabukatan yunfiku kaifa yasha ban da cewa nufin sallallahu alaihi wasallam ga wace sa ya dai rabbi ya ne ya ga ya so ci ne ya muslim bogo jama'a musulmi shi mini ba na na jami'a shi jina ai ne sai fa ya so shi ko ga so ko dai gwa ko ji gwalo gwalo akida da biyo asifa ya so shi tabbata mu yawe yawa uluwa kewa sahaba ibn muhammad uluwa sallallahu alaihi wasallam min ya kwanko ta yobe wa kun fe gaga yanzu da jabbar e tu zanke ci wa ya ci mai fe kulli lailata ya shi don bai kai kaifin a zara gida ke wani ya ci cinu ya gato ko ya ci ne a a jama'a katun ne ubai rike alu sun da gani bai alu bidai shi e na yi ga dana yan bidiyar ji ya da biyu na rai min yan bidiyar wuce jogai jin shara yawon a ce la'aki da ya kunna ubai siffa na jitoci gaji min wuye ɓata wuje guje bici uluwa galinsa ta tule ya alike na gaya ki ga yansu? ga ayi da daga toshi ya tuzante ci wani cin fi kulli laila hadisi mai wa'adi ko tsara wa kuji ga manya e shin don be bila kaifin wa mogaji da kento na wani cici na ma jallal wa'i toci wancin bauju al-mutabaddihu yi zai wuce duje ta e kina e dona gawa ya cinye wa ga ila tabaki duniya wajin cinye tabaki duniya bi mara sama'i duniya sama ya farko ya munnu bi fadlihi mushari sai na tuki ya munnu da ta abuwa ba sama chaje ko in sama ce to tuftahu da bi tuftawi ta sama nan ni ga kike Allah ta ta ya ki ya duwa goyen wuji ekwe saman na ja kira na kito shagi fe don lokacin wanda ji saman nina ke daga ala mustafirun yalka gafiran babu zai wasu kwana da wani usibin bi gafirin zan ne dole yi jini ne gafirin zan wa kadirin sau shadidu ne sau zi wa gafar wujin gan da su gafara yau wa musannahu khairan babu zai wa alkhairi na da wa rizkan jin bi hajjiki na da fayannahu mumin gora to igira fiyawa ina to shabi ga naga mai biya yi bai gana gato hadisin na na bai ce ladi fasara ya wadana ebdin wayo na sahaba shi gobe na yina nga wai ga garrawa za ka kaumun la yuraddu hadithahum jamma dan yi gwadi su be ita alamar jamma na jiman la yuraddu hadithahum hadisa yayin yaya ala kaba kaumun ga khaba kai mujamman da ci jihar su ya aja tara kan zaɓi mujamman na jilla ga yin sahaba na jigar da manana a kubbi hu a can an ne na a ga kewa ya ji na a ga su kai ci ne kewa ci ci ji na zai yi daga mutu su ba ta na tsara ya ya wata bu a ji su yin sahaba ne zanen gama ne ga la a ji su wata abu wata abu zai ya biya ga adu da ya gutu tsawar na tauhidi wacce ka tauhidi da manajin da kai alkhairu da man kana alama ana alayhi yau wa sabi zan don da daga tafida na sami ta ci wa da sahaban shi annabi ga zan riga ne gogo da ti do ga biyo ga to na to do sai da na to annabi ga ga ga ga kungiya ji a bai tiya mai tiya ne ne ga ta tun shi go do ga babu ya tare sahaba ji go annabi go annabi nuga ga ya ji ake musulmi ji ga ake ya ji ra'ayi ta ar adwa ni da kuke na sahaba ji ya sayo zinji za da kai bisa ta adwa ji kuka ne annabi da zan dungu na ga wasu aqidan ibadan gani da sahaba ji ta tuwo to ya ga na sai sahaba na ji bayan da gaji wada dalili a energy mai ji lagwa su fatana akara maka a annabi daga nan ga tiwo da yin sahaba jiya boso ko ya da dalili tiya eh mun wuce jo ga sahaba je ji wallahi tala da malaga dai ma annabi daga ga ga amma wa mu hadisi ne zaman hadisin na gunyayi eh wuce ba abuwa annabi ta in ga zai ji da alkhairi gana zumana na da zuna a ga zai ji lagwa na tun mulawa. sahaban wuce ta ci ibn sahaba duk inda ta yi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi sallallahu ga kai da na tsawo ga ga kufi mai yawa ne in ji ga ke akara maka Allah ya ga ya ji na sai ta ga fini ne gidiyo zai lagwa sun annabi biyan sahaba shi na biyan kashi zai da lagwa sun yana zanda shi na jiya na biya umarjin sahaba ja za ka da ne ba mai hajji kafin tuna wallahi sallallahu alaihi wasallam ba ni daga ade mini mai yi da cewa na fe kuruke ko da yabo da shi inda dalili ke na tafiwa inda dalili to ebo cewa man bo na ne su so da dalili da na hadisi da kaza hadisi da kaza e ita dai na ya e tiya ne ko ke wani ya ne da mutum ne ci da tau

da ibn kafir to bari shi ta ka yan doro ga duk na ga ne a cikin fasara an sahaba an tabi'in cikin fasara gogo ba cube nana ya lawi da ya daso kuna waya ko ya daso muhammadu kun yi gina sallallahu alaihi wasallam ga yan doro ya ji ci ga gimu na sanin gabi e, yan doro ya ji ci ga ya gabi na sanin gabi sanin gabi da wucin na na ya yi ji ɓata da na gaya ne ga so da wani yi ya da soko wajen magana to iga da ya da soko na wa bayani wuce ya yi wallahi tallahi tun da ji bayani na na bai ya wulo tun da wani lami fa ga wuce ya wani lami fa ga wuce ya e kwana ni gato gaya da waye idan soko e ko zaburu shi e ko zaburu shi ga kuma ya da ni mu da ga ga yi tiwo lijo sai na abubakar yi kiwo ni ya luman na to luman na shi ba ta na ba wani wajen na yaga yi da na yaga ko kuma tafi alkara yi kiwo na hebe kuma da lawi ne sallallahu alaihi wasallam gogo tsa da yi bai wajen ka tukuna wallahi sallallahu alaihi wasallam zai ga wajen ya nabi na wani wajen so cuci ne man ce biya yi gani bai akida wurin dole wa akida wunci kuma ya niko akida wurin wa lami fayi yau gwe gici ga akida ne yin akida yin shi an ciya na jeje na gwaya sahaba na bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wa kul inna khairan nas ba'da muhammadin ga ya waye gimi je kwankuro ta ga khairan nas zai gaza wani ba ta bada muhammadin zuma nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wazirawo a gai minista guba wazir za wuce ci ba zai tura zuma dole minista za wuce ci ya shugaban kasa wa minista ya bibiya wa ya waya wa basa bata gato wazirawo asali ne. amma ya bazo mirin nan a nuna fiya gai za wuce ci guba goodman a ga ibe jawo kuma tuji na wani suwa na tunce balamari sun masu mawagan cuce to usman al-arjawu ya bayan da nasa ke gan zai na usman gari zaka ce ko maji dalili biyu daga ba a ke abu talibu ne tuna manzu mana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abu bakar wa umar sayyida kuhuli Ali janna min al awwalin wal akhirin ma qala an nabiyyin wal mursalin la tubirhuma ya ali sayyidina ali ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kede abubakar da Umar a gayi kishiyar ba rukuta ce nuna ya ne ba rukuta ba ne a wani ta ce ga rukuta ba shi biji kisha aljannabu alhakan inda alhussein kishin zagi shi na na fafi kin zo hadisi bin da wuce aluma cha ba shi aluma ya zo ba shi egwa annabawa shi gawa zai kisha ga abubakar dan ya umaru e nan ko sun biyu da ke ne su da daga muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi ba cike bai nai akar egamiyar aliyuna wato ga khairu hadhihi ummati ba'da nabiyha Abu Abubakar wa Umar zai ga luma ta ta zumai annabi na su ga luman nan zai Abu Bakar ce to Umar sai na ali ne zai ga dan ta ba shi ya ji da amma ga ki wa ga zai shi o ki ne shi o e ba ki da mai sunna jo ga ki da shi a jo to wa ga zai shi aliuga lati show ebo adabi abubakar umar usman zando na da alifanci shi zo na adde tun to ya saja adde tun lo jibe tun ya nga le aliuba na ga iso sara shi zai ja aliuga ya go be adde bukata zando na shi zo ya alifanci ko sa so ya in ga mala ya to a ga yi kuti na kureshi shi a ba hukunci ta abu ta kafiri da ya gbogbo àkídà ṣíyà orí àkídà wáyà ebi pàtàkì láti máa wà fún tó ṣàlùbù ilé mọ̀ wara bi uhum zani ci ya zakon da shigancin gaye khairul bariyati zai ga zawan jiji bata na ba dan zumaya zan na shi albariya imana zawan jiji ga aliyu ga aliyu zani ci da wani haliful khair ay mulazimul khair na lamatu al khair na bil khair munjam bi al khair gama jadi ne bawo ce dai wannan zakon da ga al-qula fahu a shiru a na daga alfilafa ba'di 30 a bi talafuna sana halifancin mambo ya gawa kuma je ya na sahaban na jijin alifanci na lissafi ya gawa azuwa sai na abubakar ji halifanci ya guba ce tuta guta da kogowe sai na umar na mu tuna wajen halifanci ya guba ce tuta guta sayiduna usman halifin halifanci ya gobe gube sayiduna ali wajen ya gutu al'asan na yiwu zuma na wuzona nga zai lori sayiduna ali na jin bayi Mun wajen faguta oga kuke ba wa yawe eyagbọn eh, oga kuke ba wa yawe eyagbọn eh, idi fahimta ko sayiduna ali a oga biyu wo ga yi makarantu na yi ga abdurrahman ya je mulkin Kin wọn ga mọ́ ya kafiri kin kí wọ́n á yí mọ́ ga káfìrí ọ alúgbà bí sọ́ọ̀lì ṣẹlẹ̀ bá na ní ìgbẹ́lú wọn mọ̀ àwẹ́ rẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ala ṣe sàhábà lọ ga alágbára jìnnà ebú mùsùlùmí ní sọ́ yadda wasu na alúgbà bí sọ́ọ̀lì jìnnà dá ayò gan káfìrí alìmọ́ mu ṣáàtì ní ìgbẹ́ da wuce ya bu jari tuna da jari na abdullahi na ba ci da ba da haji kan kin da dinga ci da ku ne asu bokanyo jayi ne ki ci in bune kafin na ci aga da shi da mai ga harura wa ke ya kira ka ibnu abbas go ba ne ki yun bi dole ya ga da alimi ci ya da gamman ki ko da ya to ya independent kafin wa ne da jiya a ga wani da ji ga da ji hukunci ga da abu bi muawi shi ma qur'ani da yi hukumu illa lillah yau da jahili in ma ba su rayu wa wani coci da ya ba da yi ga coci da ba ta gyara na wa in khiftu ma bainihima haka hakaman min alihi wa haka hakaman min aliha in da yurida islah yuwaffiqu Allahu bainahum coci ga ji ba da yi gyara wani kali zami ba zami ne wasu mana luwa wuce ga a ci gaza ji gyara jin da wani sa Allah ga mai wa da kafin to a ga wallahi tallahi kawai jika tuwa bai sai nuna haya yawa da yawa lole aya da tuka agwa sun amma abdullahi yana ba su da yawa zuci ke zai yi uzura ga uzuri ka sai ya ini a sai kin yaba shi ko gwagwa da sai shi ya kida su ruwa kin bude za shi bi ga na zandoro na ifo na kafin paramilitary sojulo polisi lole za su da wallahi tallahi jahiliyo kawai mun ga ganno jahiliyo suka ta aki zan do jumla ne ga ta bogo kiri wa nan nan biyo egi eh, makanta ga umman yau ga guta ta ga ni ke shin ne tin ramadan ne jira da koti ya suna ta ga wa yin da bi tali ni ga wala la muawiya ni ga wala mu kula a mai gauna shi ni sura amma ga shi ne ya ga wa fa sai wani shi ne ba ta ka da a ti da wa ni wadu du la bi na e ka wo ji de ga cho de bana la ya sawi ponde ngala bi ki ya ju me ya shara bai ti ne, bai ti yo du ja ki da sunna wa du la kai e man cho ga chu ba wo wo ji na ju da na eji ki jo ngan dan ngan nan ai e ju la ya police ajin miji nigeria bare a kidawar da za ga police ne ba abu kafi ne in man charge malagiya polisi. a kida wuce gyare jama'ai musulmi gogo yi shi kuma ko maga ke ba za su sobo na yi ne ya ke wuce hawa to zai wuge so ba shi da akida wuce na hawa akida wannan fa iga sai muna kan shi da wasu ya Allah ya wai zai zo akida da gida wọ́n yẹ di ti bidon na jaya tireni tí wọ́n yẹ a ne kodin su yi a ní a zai àgẹ́ ya ji wa ji ìfà makarantar da mada ji da na lalo a ci doyen na ta ya zai bi ya ji wa ji gogo ke za ta gi wani wallahi tallahi kata wa bai shishi eji da kafe yawa su kuwi ba alkhairi manga wa innahum jammana shi tungwaya wadana na rahtun jamma jayo na larai ba fihim kilo ke shi da sha ne abuwa eza jayo na ala nujubil firdau a ga ke ke tiye tuci jaunar ne aljanna ya firdau so bin nur a ganagan da ya ke haji ta tsawa sai dazan kimini aljanna ta tiye tuci haji ko kiyamu Dabba na jiga yi ke moto shi ya yi rojo ga yin maza abu ne a sau da ya fi ci don nugar su yi na lina hubu shawatin na nisa walbani na rakanatu da mukantara ga to aga wa ga sun shi da kwa luman na wasu mai da gunin na bawa ga ku sai a jiga idan al da mubashsharuna bil janna a dokun gashi amma ga guwan na ga ne ji shara ya idan yi da guwa ga daga ce abubakar har da abu baida bin jarrah amma duk wani littafin da shi nan man wuce ji kokari doktor Mustafa Murad za wuce ku yau da mu ga as-salatuna mubashsharuna bil janna amma ke ga shi guda da sahaba na da wu shafi gogo na nabi ya bushara da yi gini aljanna amma ya zagu wannan ga tula tuce kwaye yawe za sa'idu da mu sadu ke da mu ibnu af ga ma zuke shi wannan ke duke ya ta da madarsa nje duke ta da wani talha dabo amiru dabo sihirin ejuwa shaga biyu roko min da kuli amiru fi'irin kabila ne ga sira zubairu ke da ke fe da nan sa'idu sadu ibnu ab tol'a amiru zubair no da ya zagu sun ayi ada da zagu ne na suku ayi zagu gbogbo tashi sahaba jo pata ma ogan ziji de cin ogan ogan alkhulafa abu rashidi wuce jini tu ga gutsaye ga kujaye to hadisi ne kide bushara na nabiya sunna ji ko pata idi fahimta hadisi wani shehu albani ga wata zina abdurrahman bin auf wasu bi hadisi ne wanda annabi ga abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna pata janna amma lokacin da yayi zo ke ne. ya yi different location idi fahimta na na hadija na na fatima wasu a nabi bishara da gina na na hafsa wasu lokacin na nabi yi na gafi bai rubiya wa bayan raji hafsa fa innaha sawwamatu sawwama wa innaha zawjatuka fil janna idi fahimta ummu sulaim da nan ya nabi ni malik ne ga abu mai sa'u mutu annabi bishara da kima da zuwa da janna bilal gidan passa e vai amanhã é bem-vindo a Isaú. To, ide minti guba ke ila baitin ne gumi. Manga wa kun khaira kawai gogo yegin musulmi sai daga wangi sai sahaba ke tishani sahaba da kullin tata da wazan don doka kin gona da mushi dan ba su ali ibn abi talib kawai bi al-hasan da husaini idi fahimta ko wala ta kunta anan gafe zanen yi biji na zai je yi sahaba jina man ga to anan nan ga zai zai ci ga yake mu balaga to amma ji ga gallon lo da yin yayi mai sa ka abe ya ga da na waji biyo waji to ne sahaba jina ibu da ya aibu motar zau ga ta ci ga ga da bibi ci abu ni fahimta jama'a aya na nabi su magoda na yi su sarar zantuwa biya ki da yin nan bayan sahaba ji ke shi a zinan ina wa ga ko ci duna da na ngai wanda bi na jawo min ba dini dan goyoyin to shi noci na dan zai yi da zuma bona ya kulu na yi ga ga gabe yo ya na shi da zuma sahaba jo da mu'min ya goro shi na ene wa be yi na yi ga rabbana kir lana to ko fa be yi wa da iwani nan da zai sababu da iman da ya ji na ja shi bai tiyan imani ولا تجعل في قلوبنا ko للذين امنوا وقال mu بيان shi gona ولا بين نور to bai shi zai ta yi wa abun bakari umaru a daga kazan aisha la laga ne da dina ne ko ga mutoci mai ya ka'ida ki ka'ida gambayin soci bai yi wula ikiyan في بادوية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ka wago kage tun aibuwa ya yawo ba to shiga yi gamba so ko so na je gamba ne ko ga tun yan ba wuce fata a bedo ko da kici da tiya wata abu amma wa yi gamba ga ilami tin wa etisha ne abu jama'i musulmi shebo lokaci na dabe na baiti ya zuma gobe ya gikin ne fiye sahaba shiga bu gai baiti ne shi ga ke da baiti gobe gudai za ba ka ko ya da lura kwallo shi man gato ina layi ga wọn miwe dani sahaba shi ma e ga bibici e ga aibu bai wa babatuna ga jiki mo ga gauta bo na ma fakar na tokal wahyul mubinu bi qablihi aya qur'an shi zai zai kalin da wayi بفضله وين قد يتبش ويا صحابة جو وفي الفتي سورة الفتي وما هذا أيون أيون جمع آية أيون جاء آيات جنة معنى نقول آية جبه وجنة وجبه تمدو آية نجباتا إيدو إيكين صحابة جو zai mane ayyun fi sahabati tabdaru aya jibbe suratul fatr wa najidu sahabati ne aya wuce yo muhammadun rasulullah صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار وهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون حبا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود من آية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم دي قصة جابر إذا سمع نبيه so shi سوشي ما قال لي يزدادوا إيمانا مع إيمانه يقول gana shi a yi wa ma shirwa banda cin gilla rabi Allah wa anil mu'minina idh yubayunaka ta tashil ibadi wa fi qulubi aya diga to ba so ba a cikin sahaba ya diri da ne da ya aya diga hali dole aya tashil na ibaba da na ga da tafsir ibn kasir lakan rabi Allah wa anil mu'minina ga sahaba na jiji mubayya da na biye shi ci bane ga samra wana shirratu sama ga samra ayizakutun ba 1400 shi a jimanin rewa yan yi cewa gaza ba yi cewa gaza guta yi cewa ya guta a gajiri da wallahi tallahi mai ya jiga masu ya a cikin rika kin da je waje man ya ga gawa ni ji kafira ya wuce mi tura ne a ta ga aje man na jiga sayyidina abubakar umaru ji kafira ya a ta mi tawaye gugu jahilci mai jama'a da yabo lokacin zaɓe nan kafin ya ji fade ne lokaci maki ya ji fade ne mai zai ke shi ce mai ji bayani a yi kuce biya a cikin da gari da bayan sahaba shawara gwargwaro ne ganin social barcode bai gace shi na social fagen alkhairi ne da sai na shiko mata rai da su ya ji na ji ja bo na yi ban da shehu nan ba na so shan wuce amfani da yi ba rufu na ji lakka goya da da kayan na da kuɗu ga ga alkhairi Ko sha sai zai ja wace gaba ya al'umma shi ibn ba kuma kuta la kwata ya fito alkhairi amfani na wuce ta abu a tsare ko zai yi ga amfani da fatan adila da su gudu ta kuga ga alkhairi idan na kasuwa ya ci tun adini mu ya arzikin gaskiya wa za mu lati gaskiya ko ce sai gani da munafinci wai da tashin zaburwa mai na soyayya gona su kugu gani da alkhairi ko ce zo ba mu ji ko ce zo ba mu ko ce zai ki ta mu da ma guri su da barka ba ne sai juna ya ji ke bai yi masallaci ban saraukan dondona su kugu da su tuya bayin mun sanai ji tashin gobe ne na su kugu gani da alkhairi

so ro da ni su da tace ba ga ne ga nan wai da ji mun mu walo be yan wallahi tallahi wanda su ko ku ko ne imanin ka ta waye ja wannan da ja na ya Abu Talib ni so mu wuji kuti ke da ji ta cikin gona je kuna da Muhammadu na amma launar masabbatu wal malama kawai to kuna jiwu da nuna jiwu na wallahi tallahi wallahi amma mi dai su da tuko suna da jini da addini ji wa ji ta ne lobe yana e ji ji ga mai lami ke ga amma mi ke ga addini ta tiki mun je kuma ko ro ro le nu ta je je la ji da biya wa ya kwa ta biya baba wa ya ji ti kwa ta wa ya ji na ratu yo ka ku wala ka mu ci ga zo yi wala to baba ya sai na abubakar ya da kyar da lon kun ce wani abubakar wai la ya wuce muhammadu bayano to na mu je ɗan shi sai na abubakar in zagi asma wunga bara na wajen jina goran da cikin dukiya ji da Allah hashem ba wuce sai da tilo ya gwanin zan abubakar a wasu ciya bai na da wuya na ne mutu bai ciwo ba ya wani wuce da wuce da alayya kuma mun ga zama cikin ciwo gobe man ci ji to a yi biya amma wace wata kauga yi ka da ta wuce karan wallahi wuce amma yi ta amma da ya sai da sai na amma da ya duba rufu biyo nan za ka yi musulunci a wani shaidatun su islam sumayya e jin abbas mushi za biyo e ba ya su e yau maka gana ya gani kun gaskiya gutar amma lo musulunci na gwata gyama lo musulunci ore e gyana idan amma na gafe da wawa za a nufi uda saya biyo na na ya daji da wani ko gaba ba gogo bayani sun na jauge wani garu ya man ciwo shi kwamo sai dun lokaci ba sai ba ni yo an ne ga annabi daji annabi da tsakai ga sai bakin ma annabi gai ga sai wani sai ma emi ya shaga mu dai mu dai ni ce ka dirshi ni ba fesum tun karakara baba oga ba nan da lobu shebe wani e bai yi ci ne fakara ne ne baji na lobu shebe wani na yi e tun mana jima ne jima don ba da hinda na ga su kadar da yawa yau ne karakara yin gai da ke ngowungwa ake wadaci gogo ya gimi shi idayan na yi shi na yi ja buke zaci a lobu kwani da sura kusurin shi ba su na ji kaza yau makaranta da jika moto da alkhairi ka kara kara ni ga yama ga yama ji fahimta magani ya ji bara a duni wani jika a wajen ya abu hurera ne ne wace wato mai mushirika amma bulu bulu fejo nu ga jiya na bi to kuna ba abu hurera ne an e ba zuru e ba nabi ba duya mun mun musulunci annabi ba duwa na duwa ku ya wuce wato nawa nawai ya wuce da ya ga waji ya saka na a ce zai zai na ni na bi shi da ha ji fahimta ne ba shi da kudi ba da yi ci da shi wani na ji wani na ko shi ne ya na sai bayani mito man zan baya waye sai bayani don mu jaye kuma mito su kuma istikamu ya ne fahimta su yin sai zai na ji bulu-bulu da yamanci ƙur'anu da kayi na wace yi bulu-bulu ido ba da ko yayi na wani ko ce yi na wani tsanin ji ya ce ya kwaye hukuki yayi da bayamanci idan bai ba son bai shi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yawo bayani bai manyan insha Allah akan Allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الله صلاة يبسي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya sai da albarka mm. sai tunawo wajen amfani Kwale ga mannawi ke dai ne wajibi ta ci gobe ne wani yi jibuti a sai ci bugi mai gana yin dora ko ba ci ne na magana ne na lafiya ci jijin halitta na sai ci gawa ma halittu na wa jinsa illa ya gudu, sai jijin halitta yin jini bai zuwa gidan sai ba da jibuta yawo ibada mai yi wani kuka kala da yan doro na sai ke wa mai daji da yi tobago tobato to akidona ebogo ezuba duwa ibadu yo ezu wate moko ibadu yo ezu yu ibadu yo ezuwa wanzu ibadu yo ezuwa wuce ibadu yo ezu sun dabba ibadu yo ezu shi kuci da su ne da ibadu yo da bago ce ki gudun gawa jin da fata yau kun inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati illahi rabbil alamin daga sallaye ni ezu ye ni rayuwa ni ajali ye ni ce ki gudun yo wajibi yanzu lami tutu ya ci da ci ganye sai ki da cucuyi ba ma a rabi ga aluman bata da janna sai zana na gona a ga alibi za a nabo a rabi ga zana ga mutuni na wa da aljanna zana ma ga aliyan ba na mutu ga nabo sai ki ga a afi wallaha wa afi rasula wa li lamri minkum ya mutu sai ki ya mutu tucu da gashe ji ya ga da cen da ba ga da sai ki gani da tucuyi e ba ga ga man ga aliyan so ko da ya tucuyi ba ga man kici ega shehu gane su ko bai tuci ba a ga shehu cici ega maza a bi gane ga soci bai tuci ba a ga cici e ko imani gutoyi da e za imani ji bai tuci luji bai malaika luji bai tuci luji bai fali kiyani luji bai kaddara ko luji bai litafi to luji bai kaddara to alƙalu to sharru ba ta yanzu la imani ji balle e ko musulunci gutun tauhidi sallah azu zakka الحاج ابو إيه غو شريعه الاسلام يفضل شرعه dinin nabi ke al ne ya ma fari tauhid jibuta so jibujo magala ya kubaci ma ga jibuta kuti ma ga jibuta sheyi ma ga jibuta kabari ma ga jibuta ya gidi ma ga jibuta ya tsama asalla ku gikini inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta salla wajibi ne to ta kata te mu'mino da lokaci wani ya bago ga shi shofe ku salla zuwa da latar ki bakan doro ma ga shofe kuma ga da be shi ki bakan doro ma ene ba wa nabi na ya tsine da la gadan as-salatu fi awwal ha in za ta lujuda lokaci go kun bi salatil khamsi wa rifu qadraha fala kunna inda Allahi azam shani etayazu azunte ya na amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala na min qablikum la'allakum tattaqun ya ne ya imani jina azun ji wajibi ta tewo kem na ji wajibi da ta tilla ibe kamiye nono ego yede da fesoyi azaka ya dukiyawa azaka ya gidi latiwa ga ku zakawa nan a zoga zaka da naira buwa ya e ganda ya kuskure sai tuji ba yi. sai ta ji ba gwaya wani walo aji nan wagaji wa dawon ilalar nasu jilbati mani sa ilaihi sabila da jilwa jikin babu na sai ta aji lafiya sai ci ma wuce guguci a zai bai kabari gaskiyo yau a doga kabarin zai sai ciwo yau biya na biya wayo kiya jini na waya jina ebogo e zuji shiru ya kabari azaba ya kabari gaskiya a ne ga istaizu billahi min azabil kabar e ba ta riga to daga azaba ya kabaro ni mai kabari gaskiya amma dai na ki fal kiyami a ne daga yushiru na su fata urata guna a ga na ki fal kiyami gunun a ga na ki fal kiyami a da kaciya a ga na ki fal kiyami a dada. da to kuma gizan doro doro wala kad jitumuna furadan kama kuma awwala marra man yawe wa gongo focha ibi we wa gongo focha baba we wa gongo focha ngam la daga jabo no ga mi tele so ki be tuye wa ne bona o ga gongo fa ni ya no so ti ruwa ide gwa aljanna gaskiya aljanna da wani Ina na make yi gaskiya ifa alkiya magadi anabi atawa alqur'ani atawa azriya atawa eji zakani na jaja jali kamiya ji ba ni gina ce ta gwaye man caji? a mai wata a ji zamfani a sai wa ke tauridi ga mana yawa ga wadata tauridi lori wajen tabbatarwa zan da lafa nufi sa sallam ga inna wata mai yamwati wa la shirkun la fa la fa ba shuro gambe mu yi baji eh la fa sai ba shuro gambe ba sai a annabi ga man ta kahinan au arrafan fa saddaka bi ma yaqul fa kad kafara bima na ala muhammad sun waye kwali kiyali gaski o to tiruwa turo imani egun yo de fi bi akide imani de umeje innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa na huda ba rufu jana yayi ma ba tayi ma biya bawo e ba ko ga la ilaha illallah te mini imani budo wo ba alqur'ani mini imani budo wo wa gafara mini imani budo wo ji istighfaru mini imani budo wo ji tuba mini imani budo wo ji forobe tunguri mini imani budo wo ka waye tinde mini imani budo ye ai ma ba to an ga fiti an ga fa alkiyami an ga kaddare an ga fa alkiyami ko ai ma diga aljanna gaskiya sai aya da sai buji bai da sai buji a kuriji sai je guya sai ba sai ne jidan min ya fikiri ko wala sallan ko fikiri wala zuyofe wala zakawa wo daji nan zage ga ila jizo ga jodan wofu wọ́gá ìbẹ̀jẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ kọ́ bàájí kọ́ ìgbàjẹ́ ọ̀gájọ́ ìdájíjọ́ ọ̀dá ní òfò àmánù ro gúúsù jẹ̀nà bá a fi lè káàdì àmánà tún fàdá òhà ní àkàmẹ́lì ìmánì ní òfò ẹjẹ́ náà bá àmánù ro láwọ́ tún dẹ níyàn ìmánì gúnmíọ́ da kuskure allah kiyaye ga sai musulmi kafiri wa madadali ya eze ya ji bori eh, kafiri ba da zai ga waje kafiri wani kwa jawa ga bori wa ya ci daji a so ya ci daji a ramu e ci ya ci daji a ramu e ga wuji a ya ci daji a ramu amma ga ya e ga ya e ci ko wa za wa liman ya shawo kayi wani da kafiri na ya gaci masarau sadi a nabi shi ya je goye ya sai fiye da jibi yayi la kad allah wa lil mu'minina na yubayunaka ta tashajara wa ga yi ba gafir ya sahabi ya nabi والذين na من بعدهم يقولون ربنا اغفر na ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان zani a nabi shi ya je boyayya in ya nabi shi ya je ya alali aljafar alaqil ba ta gabi alibi yege ki mai na zandoro gomi da abuwa da gaga mutu so kuma tutu a akida alusne zo duwayi falam annahu la ilaha illa allah tasfi li dhanbi dai ni mika da zai wajibu ta da gaske na sai allah mu ga fara shi da tunde da yawon shi ya bogo alisa da da mukan da ke qur'anu ba usulu salata da arba'a كتاب التوجيد كذ شبهات الحائية الرائية عبادة الصغرى عبادة الكبرى بيتعرف لك يا توحيدي ne da ilimi wa ilimi ya cikin da wa ilimi ilimi hadisi har ba wani hadisu, da kula kami bulugul marami riyadu fa yi lila iri da makanta yi majamman shi da na tuya shuga da alkali kila ta filo ba na kafin wuyi suna jeje tafiya kirki annabi ya akmalu mu'minina imanan asalum kulka zane imanu gumi gana ngai zane ga da tabiya wangi gana e bogo fiye da yagu ya gida kan gidi e gida kan ga fiye ta bi na kuma ga fiye ba kuma ga fiye ya kashi ma ga fiye yi baba ma annabi ga laisa minna man lam yuwakil kabina rana wa yarham saghirana kun da mini ba zane je ciwon yanu sai yana ciwon da maji kura daga da zane je to sai da yakun ya zakan yana Daga ji zakan yi wa je kota tu lu je kota tu mota be kula ke abo e te wu e de la tu de wu la yi ti uji lu wu la nu wu fi e ku ji wo zo ti gwa ti wa sala yu de wu je to daga te ti ga te ti na kuma da mini tariya kirki ba to ga ga ga kai gabe zagayi gabe ga mane gabe ana limanci gabe ga kuzai gabe munafiki jiwa ku gaza da ta ya zane sai tsanin za a sallam ga man kalimin billahi wal yawmil akhir sai ne kuni khairan aw liyakun bana ji iman da take fa ya no ga alkhair ko man wusu daidai in yi ya sun da soko sai to ba ji mai yi kuyo soko sai ta ginga fa alkiyami annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatu fin nari mishiyaki ne le fara ya tsara ahliha an-nisa male ga da do ku fiye no ga ne yin zagiji a ga annabi ki zaje annabi ga to sirna la an yi laga kutibu wata kunna la shirya mai je boya ba ja ebe go yin ji. e ba waye ya kuma ya tumi je bo sarawi wai je ngi kiyawe to ku go da alkhairi wai je na wasi biya we? mi je bo sarawi ka tu ga bo wai do kata maguliya sai je bo yu ko sai ki ya e giyi sai je bo zan ce wa ga madiya wuci ka sallah wai sai je bo ga a ah, mu je ta ne a je bo yu mu ju ga wa jiwa wa ga ga lawa ba ji ga wai wa a be ji a sai be boye wai le ga na ji biya sai jangi tiya ba da lokacin ga sai la mini o kuma sai ta mini o zu sai la titi sai la nuwafu sai la kwaliyaji sai shafiu sai la katatadu sai la bati agadota ezu ezu eka to di pia kuro ni eko e kuga lo e ga fa ko e ga lo lo mo nga da ju shiga mai yaji lokaci kaza kayu shi na yanki ci wani ji kawai bon gaji da fa? rufa gaji ke bai yi wa wata yi labar ganga ni wa do she juya ni kana la sallah na e je gu be je ni mu da sho ki so ni ba ne ye kado shi na kawai shi ne gija wa shi ne leji in bai yi wa ga wa biya ma ga na yi kan ga ngo ne ka kwa jo ya lamu qaidata la ilaha ma tusulu fi sunan sai ci e gugu ga wa ga daula musulunci da bai ga mai ma. ngole nnato eji nnato ekiyo eji nali ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bana Allah ya samu dace yi saba haji ki mai ga yin zagi ba ni ngole zamu ce Allah akbar a a yi fi sunan ku ya yi wani tunji ya wufi ga sai yi shi ma ga sai ki bi da kuma ga sai yi babu ma a ga yin shuki ba zalu shiga na mu ga da shi shi mun ga shafi wani ko lọ́wọ́ àlọ́ máa jìkà ṣùgbọ́n àti hàn àti lọ́ọ̀nì egbogbo yìí tún lè tó etí gàtí etí bì náà kú mọ̀ gàá inú ọ̀gẹ̀gẹ̀ wọ̀ yẹ kú kó bọ̀wọ̀ tún lọ́ọ̀lẹ̀ yẹ tìgbẹ́ gàá sùn gbẹ́ etí ti dẹ́nà ẹ̀jú dààmú wa fẹ́ lají kó kágun wọ̀ má bàdúrà ìsọ̀kú yìí láfíà ga ta ga shi ne yau ga da lafiya waje da na biyu kuma da lafiya ga abdu wadda ta sha mu Allah kiyaye mu E jeje gidan wani za mu ci je ga ga budo mu da sunna wani e zuru gawe ga shara ba ta ka ne ga ne yaji ani bi ga alumun ga ga adu ani da gute ko da ga dona ba ta sina banda inda gwa da ya ga gwa ga gwa from chabane ta na ne da sabu ta ci da yaji ni ne ba ta je ka a'a anabi mai shirki ne shirku ne ba ta ga da na a tiyaya a ke shirka da musulunci ba illa fati ta ta gwari da kirki da mu ya bugu ga a shara ba ta yi kafiri shi da yana sunna mina kira da jere zanu ce je ba sunna umarji sunna ne zubu ga ga so ko sunna ni ke ti uje ngai Allah ku ci ga ne ki ba ta ne sifa ngo le ne yi ce ki wani la ilaha illa Allah wa fa dubu biya ce ya ta sunna sunna ga yi ce anil allah suna to tiyo arrahman suna to tiyo arrahim suna to tiyo alqadir suna to tiyo alazim suna to tiyo da yake ne ebu ga daga titu da ko tare da titu za a ci ya yau. ko ya tsaro ya bata ya kafiri wani yanda yake nabi dai da annabi ba wa annabi annabi ga man kala li afi ya kafir kan ga ga yuga kafiri na fakad ba biya ahadu ma kafir suna da shi ba to ejiya da ga go ta kana wani kafiri ne alif ga man salla salatana Na yi salla irin yayi wa takbala qiblatin nan sai wa alif bila yayi wa kana zabiyat nan ki je suna zane musulmi eze ji la ilaha illallah wa yi salla wa tiazu wa wa zaka wa luaji zane musulmi ada kuda zane ta la ilaha illallah usaba maza wuce wa ne ki wa ki la ilaha ga ko alif ya ne kilo su mara la ilaha illallah ebogo esu gogo esu e bata ikasiri ngoli e ba wa wa mini akida da dade zando ci jiye ba sunna maji sunna na zando ga polisi ba ta yi kafiri polisi ba ta yi kafiri ah. a kaga musulmi wasu ke je polisi ji ti zaune yin ne da dama ba hadisi ne ya na ji tutun ya hadisi na gan zai ji zai na gangani da polisi ji kyayo shi ni na hadisin na ja ka hadisin maga ya ta to zu kun ce lawo ga polisi ya ji kafiri a cikin gidan jiya nan ezu eh, ga min ya kira da da zan ga ce jiya ba sunno maji sunno ya ne zu ga zaka da doko ijma'u yan manya sunna ji zaka da doko ba ibn ali bi sa sallam ga wuji na waje na da doko na waje ke tun zaka da ba min ya ga dede na zan ga ce ga umarci suna na da yana zanuwa ci ba fiye jiyan gidi har ka gidi na latin ya da kana e to azumi a ga fiye gidi ka alfi jiga Allah ni ka ga gidi la Allah ni a'a kullu wa shrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al min ya gade da na zanuwa ci ga ga sunnu yo maji ba wuya ni sunna nan a ga ga lo ya fata ikati ne na jideriya ya lọ́yà A yẹ́yí káàkiri à à wúyọ́ kó káàkiri ànẹ́jì máa gájẹ lọ́yà lọ́tọ́ àná àgbẹ̀ àwọn ṣe mùsùlùmí ko ndo ti ma ji mo ngani kali pata ikasira ma ga de kan na ube nan ga wuce ku zatul haqqi take nan wale na ayo tiyan mo sai lan ya sajibu laka falam anna ma yatabiuna ahwa'ahu min ya je ne dan do ti ya ga je je ba sunno maji sunna na aga imamu no wani ke cin wiwi bai zo kalmi ta kasuwa jiki bana ba ruku da ciki da ta wiwi yin tu Allah kiyaye mu sai su ga imamu no da yi ne wiwi ta ramu yo innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan ege da ta ta ba ta ci ta wuyo an diga kullu muskirin khamra kullu khamrin haram ni ne na zan da ciye ba sunna maji sunna ne allama kí ẹ lọ́mọ̀ mọ́ ti gan adéga mi tẹ́gà ájì àwẹ̀ yà ní tẹ́gà jẹ́ bọ́ọ̀dù ìwọ̀n ṣe inú ọ̀yà ní ìdíkà tó àà ṣúrújì iná ugbò yí ezù bìkí ẹ̀kù abẹ́ bàbá yẹn kí ìzàjílẹ̀ gọ̀ọ̀gọ́ lẹ́mí kí àyàwẹ̀ yà nínú òtú àgọ́gọ́ fókè náà àtàyàwó àṣálà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gẹ́ yàwó apá ẹgbẹ́ kí ìzàjílẹ̀ gáàtú ẹ̀yà ko wa ga su yaji zagi na ji wa kuma ga daji wa ga su yaji zagi na ji ba ga wa je waye ba guba e ji ba ji ba ji ya ko ga la ga kuma ga ga ma ji ni ya ji ne ni ya ji ne ma ji ya ji mana zani ya ji ga daji yi su ne to yi amma ga jani be ji zagi no mana ku gwa su mo to ga daji ne yi ruci yi su ne to yi su ne to yi sai ka ji ga kwali ya na Allah samu dace dan da ci ma shi shi ga kaga wadila gizdi na jibe kin zagiya wotu ba ko wotu be ko wotu kaza ba damuwa ba ga da jalla ba ta ga wuce tiyan ga ne ba rufe majiyo da anin sa su ne ya kuma wake lati gumi ne je da mai da bibi wa ji jire ta jo la ta ta ku tuwa ta shaitan e ga la mutu ya zada shaitan yi mun min ne je je da ki da ji na zanwaci ya laza a shiga mini suna bude zanwaci ga wajiya, a hukun guni wannan yọ̀gbọ́n zàbáyí àti bàwé àní muhammadu ara àwùrò ní zàbáyí àti ìyàwó agogun ní gẹ́rẹ́ ní kò sí sí ayé àníbi sẹ́fì ẹ̀fọ́n kí wọ́n máa tọ́ abàlẹ́kùn mí nìyẹn sáà ìmọ̀síná wọ́n tún láṣà wọ́n rùbà jí níyàwó rùbà kọ́kúta kọ́kúni wọ́n bá bọ́ lọ yìí áwù nàgá yìí náà ìmáàmù bukari ta sí wọn ko ibnu kasir gai jima'u ta sí kan lọ́dọ̀ al-mugune bugo ne jima da na gawa addini wa ga ibn hajar fatul baro najma daga naga wajin go guniga ibnu qayyim ilahul wakina najma daga naga wajin go ga. bai da jeyo wa ma lam yakun fi asrihi muta'arafan wa jaa bihi man ba'da guruda bal gujir ina e ke zamani ani da sahabi yana zaka ta bi go bayan ga ya da su wa fil asli bil ijma'i fa lam ta'adatu yazlabu fi ijma'u e mawuyore e kama fi shuzuzil qawli naw'un min al-khatar da bane mi kiyo ga ganna shi wani zaɓe daga bido da ke ba wani da wai zabe bebe min ye jeje be ni na zan ba ki ye ba sunna ma ji sunna na are be ki ga ba lu to te odo wa ne na le ba wa ni ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ga sahabi yatta al-qawla ba'di asra ya da gude zalunci a da shi ne shafe je zalunci na zuman bo a ga alibi ya guwa alibi ya ga guwa ma ka muku kuma salati ta bi ga ga wa guwa ya shafe ya ko ga ga wa guwa zaman lafiya a dagwa ko ga ga wa guwa aminci a dagwa ko ga ga wa guwa wa aje kin malwa ko ga ga wa guwa wa aje idilwa ko ga ga wa guwa je to dino ma je ji je bane zaman lafiya da ba za a ta su ko ba na gaji wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa baba lóru wọn jí wú dẹrẹ ọmọ kékeré èjì wọ yẹ wo epo bí a dìbò fìtí náà lọ. zando tí a dé yìí zando tí a zando tí a dé àgẹ́ tún lọ́gbọ́n mi lè ti ara hù mbẹ tí o tó mẹgẹ tún lọ́gbọ́n mi lè ti káfíń tì é dàrí mẹgà sọ bá àjẹ ló fi lọ́gbọ́n mi lè ti làwọn ti ká ti ó bí ẹ̀ làwọn wò yìí àmẹ́yìn làwọn ti káfíń rẹ̀ lọ́tí ẹ̀ lọ́yìn kìkì annabi ga mamin nabiyin illa wara alganam ake annabin duwa da ba illa fati wa kanangi wa kuntu a ahli ali makka in mun ya ni fe kanangi ya makaci makaci gaga ala huzurin jani a annabi yusuf ne jani ala khazain al-ardi allah ya ala annabi yusuf da lokacin gwamnati e bai ci naji musulmi ya E ba ba gobe su gwamnati ko waje tica ko waje polisi ko waje posta gogun yi kafirki nole na liba wa ni ba تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودا أنك رأي الله يلائمه أثر رأي دون جديد ها رأي وتشي mine ga jejjele zan da ciye zuna ga yau na makaranta boko in ba shiga a gunga eh ya ce adini ya adini ta ke kun gida goyon manjo yace ce da kika za to duka ta boko a ne da tu zai dutu ko zai dutu sadi da zauna gudu kishin ya yahudi kafin medicine kafin nursing kafin engineering kafin law kafin physics kafin chemistry ba ta yi daji egbogbo eji kafin egwu ọkwa egejeje inore zanewa ala musulmi lai nishayi zane wa la musulmi ya ji lalace a kira da da yinan ebe kai da jika su ke boko ke mu madiya baban toru na shi mu da makanta to ba ji to zagi mine yake da ne zan da ciye gano a ga plus the time ti kafiri ci yo na ti ma so na a ga ebo na cross ga to nan gole ne yeji ga da fata ne na ti dai ma ga a ga ga symbol ci yo ne laji ka tun wiki lagos ne ka plot the times na waje wuta jan crossa mine ya ga dede na lagos ya ji na lagos ya ne ga wunde ga ya wa zani kan ga ti bi tila do la ni tutu ha zani wa lo be yi dari bi ta dari ci sun ya ci sun na ya ni muhammadu kan doro ba wu bi ale de fa ju ju me don amma ya ga do ne man do ga ga ko ma ji makatu ya ga ma ye ba wa ni bana mu ta sai ju ku yau ko wadda an ka ra'ayin layi layi mu asar ra'ayin do na dalili ta fi wani utiki sai na biyar sajibu na ka kago gawaya falam an na ma ya tabi una a hawa abu mine ya gaje ne zan da ciye gano ya zage jeji ga yi manyan kunna ji amma ya lo sallah ya ya ji ya wata ce da ga ya ce ni imam Ahmad ibn Hanbali to masallaci a ne mu sai lokacin ma imam Ahmad da guba ga dado masallaci a ne ne wacce ne babu to ba da yi e bago sai lokacin ma da izanu ji ali salatu biyo min juma'ati fas'au ila zikrillah ni da yake ne zan da ce ke gabi na ga ni buji buji jimma zai ni buji jimma ya kawo da jimma ya waje zuru ai e da me ke jimma gungo buja asiya dawo dajin ma yiwa abu dawuda a nufi sa sun ya sannan ma farin yo wajibi ta ce musulmi na waji da jama'a wani inda gwaye zaga yi zagi ko zai ta zauna ko fi ta kanji ko zai wa mana bebe mini ya akida da ke gajege na san da ke jiye ba suna magi ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan ngai gagaga zanda ti bu gawaga jikina ne jiki mai duburo na jihadi ya bugu sa wuce ka kuya ne su kwaya na sara muku ka kwaya ya a kira da don ne. a kira ya muku ara mu a kira da don a yusufi albarnawi ya ce a kira da don yan na maji ne ya alibi sa sallama ya kiya da fitina re alibi ga ifta izu billahi min fitan e ba fassari ba sun sa ku ga da ne re alibi ga isalu al afiya e ba lafiya da sokoyare eboko zando wuyaba ti eji woye wo ti gwa azumo woye wo ti inu woye wo ti wo ekinde ofie ku anfusakum wa ahlikum nar mine ege dede na zan do ye gan umaji ba wa ne dia ne su du gan ga fa de je ji masalaci a ne dio ma ko ni a mai de ba mai kunuwa wani yadda na jideriya so ci wa in kuntum junuban fasaharu ya ga ibe je ne ga je dan wofu ba musul janabati fil liqabi a da ada'uha min k'i ma ni, man yanu ya tilkata ni ngani n'uwa ku yajele ba amanu wa zakoroza wala wo fu unda mini ya yugo ya imani mini ya gaje ne zanu ti ya ke ga ke ne ga ko sunna buda sun na buda na, e zu go ga e lanu wa n'uwa kunwa ba, ko e lanu wa pa kunwa ya haila yan nayi egi ko fa'in lam tajidu ma'an fata yamma musa yi idan sayi ba Ka kaga ya je nuwa ya ji taimama ga ni majen nuwa ya fani wuje nuwa wuje e laite ya bayani na jijina ba doki ya ga ina ga waje abin ya nuwa ya kunuwa tashi waje abin ya roka da eh malam waje ji sallan ga nawa wasu da lasari fike ba ni mutace ki dimu ne ki nana ta e, ji nore ima gaskiya ta yi sai su yi wu? na ke kanya sai su bi da fiti ne sai ta yi lafiya ki yi, iti ba duniya iti ba zo ba giya iti ba bawiya iti ba alkhairiya ẹ̀ka tuntun yìí da bàbá ọ̀gá rẹ̀ bí dára da ò dára tí náà rẹ̀ dà sẹ́nu ọ̀bí àìmọ̀ dà sẹ́nu ọ̀bí yìí lọ́lá kan bí àìmọ̀ da lọ́lá kan bí àìmọ̀ yìí nìtọ́ wa ka zara buka Allah ta budu illa iyahu tajji forogo ga jibu ta zango masarin buji wa bil walidain isana. e za mu jibo lo buru yeman tiji e su su shi ga wuya ne daga kiyaki du ko wa ji juma ya sai bi da ne e bu sala ta kiye za no sai ji da lo sai tun zano sala juma ta ji wo wo ti odo e ko we ji sala juma ji je wa sai ji ndo ci wo ajaji ni su bu da nga da mu mo ke bu sala ajaji mo ke wuza a ne diga ya je liman yi sayin asanu fa lakum wa lahu kaga sallah dije ya ji lada kuma ji dilada wa in asau kaga liman yi jin jama fa lakum ya ya je lada wa ne ba to ga ji ayo Bani ga ne to sha lafiya Bani ga ci na to ci fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shugaban da social government da alkhairi wajen ila santi zai fi ayan da ciwo ayan farko na allazi ne yubar da zuna risalatin ya wa yakshanar wala yakshanar ahadan ma sai kuwa ya maka za a ga gasoci da fitoci ba wasu bangoci za a yi ga la ya fasu na lalmata lai ebu biyu tokon ne zai ja tokon esu dawa zai je wurin Ba bugun jima'i masu nishi alamarin ilimi zai gaddi wuce su suna da hasa da ware wacce ware yin na zuwa ya wacce munan ciwo ko ya da zan da ciwo wallahi tallar da hasa da adin ihibe mai wuwa asar ya man man dorowa ko ba na wuri ne ji na gyana ko ya ga na na ga ya luma da duniya kwa wuji zai ga ya daminiya da mana jiya ya man guga gaza zan dondo ne ji na na ga ya luma da zagya ìgbìmọ̀nà na rẹ̀ sí ẹ̀rù mọ̀gbọ́ àwọn ṣe máa gbogbo jẹ̀mẹ́ mùsùlùmí ga ilé ìgbà kó ayé ń ṣe kó a máa ń rọ̀ tẹ́pà tó na kó náà tó ṣe àdúgbò rẹ̀ wàláhì tẹ̀lá ìlà ìlà. Ìjà òṣìṣẹ́ ń dọ̀dọ̀ bẹ̀rẹ̀ yàrá. Ba òun ní mú ṣe ọdún ní wà ló mọ̀ṣọ́. Ìmọ̀ a wòtó na lóye bí tún na jini ko ci lasun na ciya wata wata yau ta ji wa ga ci jewa? wa dai sun na je. ina wa ta maulidi jiji za da fi dawo shi zai gwaci bai ba sai amma na gane ba ga zai na shi mafa to a ce a gan da sun mai rayayi a ki da wuru na ya bi da musta gwafi ba su majo ka kan kai ga wa hakiyo zai ma da ne gina wallahi sallahi ga shi rasulu ba amma waya addini yan bidiya ji wabe yin ji wuce sunna wata wata gudu ibn gai ta su ban ce udan ne su ba su koyan bidiya ji idan mai ya ci wani wuje da ni yudiya nga ma do so ko ti be ja cin so ko ya yi ga wangi ila addini ni ya to ci ga ya man don don fa ji ba ji do ci ba wani za ku wa da shi ni ne wa ce man le ba ki ga ga

man na wai lobe ya wato da tun na wai gidi wani wabe mu bayani da tun har ce yi da bana a gama da dalili wani wa ba na da ya addini ita ta su wanke a man don da a tuma wuce soya so kuma tu ta su amma a jin sokun na yan zuwa manyan na sokun na na diga manyan sun dagwa adira yi dagwa gogo jama'a na ila ya da fahimta kan don doma man shiga abdul ilm ilmul hal ilimi na je gani ga wa al'umma shi ga ilimi na da ba kowa ba ne za mu da yusuf ki dole ko yi sai da wani boko haram na sashi gida ce ne da da wo jihadi na fasadi wo kunya dina da kida suna kida wani jawabi wo kunya kida wani jawabi so aibu to ko menene wallahi tabbai qur'an huwa qul zahal haq wa zahal batil inna al batila kana zahuqa sashi ne zai ji to ko kaza wallahi nan na je duba wuri aga akai ne zai ga fugan ibna najide jikatu gwakwana wallahi tallahi idan na yarda ni ku ba wona na sai shi ya ce wa mu da nan amma na juga yowa ba ya e e da yana a shiga da yi mai yare e to mini man na jito shi ko kafa da bin nana yau yan na na je wa ba wani zai sai da su na ko ina sai na biki da ga shi da amma na je diga ya ga da yan wani so zuciya na ga mai na ya da da shi na man e ya na jiwa ya ga ta da bida wa ta kata gobe fata na ṣe shi da kuce ya gumba wuto shi da kuce su kwayi fi da jalar tuba ya bandu da wata jaya mun gana zuba kirki kan doro na yi a yi datan da bai gaskiya kasan in ta su zama ya yi da gaskiya su kwayi fi a shi da in yi ya la'ada kuma shi ya manna jikpa ina yana da ta tura yi shiraya yi mazaman dalili na gina ce na tsoye lobe eh, ne na ndó ọmọ ẹjú láyé àti mọ́kànlá ṣe ẹ̀rọ ẹ̀wọ̀n àti àrámọ́ ndó ọ̀nà ọ̀gá bẹ́ wọ mi ọ̀gá àmà ní ọ̀yọ̀ ti kí ẹ̀bẹ́ ọ̀gá àwọn ẹgbẹ́ àwọn náà wọ́n á ṣe lè bá abẹ kápẹ́ẹ̀tì náà jùlọ ewu pátá náà àdúgbò àṣà tó dà pátá ìgbẹ́ káàkiri ètò dìkìdá ìgbẹ́ káàkiri ẹ̀gùn àṣà àmọ́ ẹ̀kún náà dídì ẹ̀dájú àṣà jíǹzùmá ẹgbẹ́ òdìbò olóòtú sọ pé hàn áàrùn sọ́nà ìjà ṣe rẹ̀. manyan sunna shi gani bai mayan salafiya shi da kuna kato shi hada mai daga salafiya shi yi salafiya shi an yi so yi masu ba zuwa shin a yayi kayi kashi sunan na yi wuyo kawai kallon وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل السنة والجماعة آل الحديث آل الأثر السلف الصالح wọ́n sunna méjì pátá màánà níwẹ̀ dídíò màánà níwẹ̀ lọ wọ́gálò lítà sí na ìgán àti ìdẹ́tò sọ́lẹ̀fà sọ́bùlà bí sí na wọ́n àjí bẹ̀yàní àwọn kéde alùsùnnẹ́tì wọ́n jẹ máa ashabul hadisi alul hadisi alul asar alfirkatun najiya at-ta'ifatul mansura bata kiwo as-salafu salih ko as-salafiya bata manani wa jikiyo manani wa la amma babu ya gaddaganco ene ya kida salafu ina yu ya gaza nuru duka yawa uki babu uki al-qur'an uki sunna ne biyo man ko sunna ji uka tilita ta ayo jalibar kubra ibn batalin hmm. sai baratu kubra ibn batalin ko ta shari'atu ya al'ajiri na ta sharu su yi cika da alfiyar ya lalikayi na ta asunatu ya alhallali na ta sunna ya ibn abi asim na ta sunna ya ibn shahini na ke usulu sunatu ya ibn abi zamanaini na ke itikadi ya raziyaini na ke sarihu sunatu ya ibn jaridu tabari na da ita fi ka kayi aqida sunna uqatilita sunna ko kai da ga je gogon ya salafu saliu ko wi salafiya a mauja qida salafu saliu zuwa lantwa zanne dagun dagun kenne wudi shiga a so ko wa ga ma ma ni ga ni muhammadu yana ko ja ki ga a ga nana abu na wallahi wai ga yi belu eh, ai ga zan wa no amma ji ma ni ga ni ga ni ba so wa ga hmm. sokwewaga ga hmm. egbogo ezugi ugo ga-etu kpata ikasiri ko polisi kpata ko soja kpata ikasiri ko ga ndị ona aji egwu jikwa na-eji mini uyo ndị ole kaza na ga ego uyo asolefu saliu banana akida awari kwuo ezagade ga ogo ezugi gwunye ugo

magari da ishe sai jin wace bakan doro to ga ma Allah san la da jo to jin bakan doro mutu goga ki da sun daga da no goga ki da sun daga da no a ki shi a jin no na, miladi na ibn tayyiya ko ya ji fikiyo ne ya gabe na e gawe ga ya duke da kinnaji yidi gwa yidi ja kaza yidi ja bla bla ya ji ji fe chaliya ndo ne zanena yau na na zana a kida wari gibi a kida mu ta zinanci na yi alkuru ja na sarati na ala'ula da mu da suna ga al'amuri lima rufi wani ya nemi kari na a kida wari ga kida mutum na kaza ne kuza da ga kida salafu saliwa ku yau ti ati ezudu shishi ugogo to ti je sunna ni keke ngai allah ngo ye ne a woro ade kirkatu mi kiraki dala ti the best of man ne ga yin ne na murji aji no Jami shi a ga to shi suna mai da sifa ko ega ga e ga yin nan mutazila a ga to shi da sunna amma wanda sifa samiun bila samin basirin bila basar alimun bila ilmi e ga nan yaji ko a ti bi a shayira ji a ga ai ma ji da sunna e sai ki benyo amma sifa ku ta ba ji da benyo ya son da ke yi eji jiraku dole ne ji ji ba ji sifa ne ga idan ne amma da ga wani ga sai ki je sunan nike ke rai Allahu amma arramanu arrahimu almaliku al assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru a ganne fata ji sunan to ta ma sifatu to ji sunan ngo yennan wuki bid'atun woro na sadi da wani Allah kiyaye mu wa malam ya kunki asrihi muta'arafan wa ja'a bi iman ba da guru da bar zujir e gogo nan shu wala jin yo ce min wala jin ta fi le jami'a jo kaza ne ga yoga salafiya ga dano ga manungo kuyo e dudu gawe ga Muhammad su ya mai duguri takiyin dinu yo jihadi mai jo zandoro na gaje su ji tuhu magangani gaja fi gaji ya na gane da jihadi ayi na za wuce aji ma ni za wuce tuhu ma ba na kire kawar jide na zalla ko wa kadi sahihun fil khawarij annahum kilabun ta'awa fi dalalin wa fi su'ur kuyo ebogo ya ga boji-boji ne bata wanda ke an kai zagaye ruwa a kira salafi ga da wani a ina salafu salihu yi gona ai da tsoci da tuci da mala'ikai da militafi da fa'al kiyami da kaddare tsoci je sunaji ma da sifaji sifan ma elu mini ya halitta wujibuwa imani ma egin umeke ebo ne mai zai lokacin ka bayari mulatu ka bayari na layya nan a gaza wuce hake kafiriya a sai mai gani bidai bayanin a jiri da ku a zu? musulunci ba a azaba kabari gaskiya nima kabari gaskiya Shafa a yi gaskiya egwata yi gaskiya suwa yi gaskiya ya e, ta biya kirki a sallaji da lokacin azuke azakawa raji wani sojan daga alkhairi daga sheri ma da ta yi ma da tabiya wangi alwa janabaku alwa ku, da tabiya kibge sosai ya lita gegu ya ta ake muku cikin da makamancin su yan ga akida ahlu sunnati yan ga akida salafu saluji utati ugo man ga gika ani tu gaskiya ga Tijani mm. tijaniya ya tijaniya sai na mu tuga she tijani a ta ga ani bitici nan mm. kadiriya ke kadiriya sai an mutu bai ke abu kadiri to ne wani alibi to ne gano jani alibi ba nan in jaga alibi ciki nan janiya ke janiya sai an mutu bai jani gudu sofuwa ne in jaga alibi ciki nan ya go go ga ga da ji ta mutu ga manya ya ga wuci ma ya alibi ba an zo ya zana da ta mutan ya alibi na mai kiyo na mai egi mun ji ba wuya ahlus sunna ja umaji ba wuyan a salafu salu ja kaza ne ga gawo ne ga gawo yi salafiya amma dai za ji dabwa ya tiya da gugo bi ne tiya amma ya ce ga na ta ce na'am yace ci gaba su kwala duya na'am da mu lu mujahid ne jero no ne mu ya tiya re a wari ji yawon sai mota bukiya mm. e bone ya wari ji lu ji ga alqadiya da ta'zibu ta'zibu ibn ajari ran da fatul bare ibn hajari wa ga ga kadi yaji a yake ya da gugu amma a da tun da share bai ga jalo amma di e shi daga to zai lo da gugu ne ku yo ko wallahi ala to jama'a shi ba ne da cikin ne lokacin alaikum salam Thank you. na baka yana al'amari masu da bada musamman su manyan da mai kidin a musulmi musulunci ne na yin bayan kocina amma musulmi yawo musulunci ba da mun ce za ku ga ya zaga kasuwa tare musulunci ba a dun allah wani to shi a da ta gaggage misali masalaci na je da nake da gida wani suna rima na yau kokari yau ni da yawa daga mugun gani da yan da mun ci na wani cikin da wani da suka mun ci kati da mun ci na a aje sallah amma je masalaci ke ce ne mun a lokaci ya a ta masalaci ne shi mun mugu masalaci ke ga wada ta sallah kan da nake da wani mai da ya ya ko ne da da daga mali inda mini ya santunan kwazin baki zuma ya ɗagan bijira manya fasawa lajin su ga ina makwai su biya ce ke ga ile ya kayi makwai kin ji mai matsala ga cikin ya da ta ta haɗa lajin bijira ba ya ya fasawa ya tiya neman na ya gaga ɗaya ba sa shi aka yi Eu jogo aí, bastante, deve ter tudo trabalho. É, pessoal, eu ganhei salada, né? Limão. Ligar aquilo é o cara. Coisa louca. amma ya dace da lalle wani wanci da kan a ta tsayi wanci da wani yau ya bawa rayuwa yanzu wani zai ci da kaji yi wani yana da yawa